والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تضام تاشي درسي نتري دا أشرين دا بير أتكن كراتمنا آه ألفية الحديث الإمام السيوطي رحمه الله آه يو أشرين دا بيو قوة جماد الآخرة أتكن آه shekara ta hudu ta hijira wadda ta daidai da sha shida ga watan ɗaya shekara ta 2023 na'am za mu tashi baiti na 657 na'am Alhamdulillah. alhamdulillah salatu wa salamu ala rasulillah. وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخجري وجابر وزوجة النبي نعم يتي والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر umar wato رواية حديثي sahabbai to wannan daga cikin mabahis din ma'rifatu sahaba bayan an yi ta'arifu sahabi an yi kuma meye matsayin su min haithul adala kuma an yi hanyoyin da ake gane wane ne sahabi to sai kuma wato taqsim din su ko kuma maratib din su to daga cikin abin da ake bincikawa a cikin maratib din su sune waɗanda suke masu yawan yin riwaya domin dadewar sahabi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine dalili akan yawan riwayarsa kamar yadda girman shekarunsa ba shine dalili akan yawan riwayarsa ba to shine nan ɗaya daga cikin abin da mabahis ɗin ulumul hadith yake kula da shi sanin waɗannan almukfirun ɗin a san su a fa'idar sanin su shine <clears throat> za a san wato a dan a samu sanin yawan waɗanda suka yi riwaya da gare su ba za a yi ta jihilinsu ba hmm. ba za a ce a wannan majhul ne saboda za a samu masu ruwa da gare su suna da yawa saɓanin wanda yake ba shi da riwaya sosai rashin riwayarsa sosai shine zai sa ya zamanto masu ruwa da gare shi ɗan kaɗan ne ɗan kaɗan ne ɗan sun sun karanta in ma saboda daɗewarsa da daɗewar rasuwarsa wa in ma kuma saboda a cewar a wato bai fita daga garinsa ba wannan zai iya zamanta shi ma dalili na'am <clears throat> ya ce walmukfiruna masu yawan riwaya masu yawa minal iksar aksara masu yawaitawa fi riwayatil asar a cikin riwayar al'asar hadisi nan al'asar ya zo da ma'anar alhadis ah. Ah, abu hurairatin na farkonsu shine abu huraira shine wanda yake da riwayar hadisai wajen dubu biyar da yan kai mm. yali ibn umar sannan abdullahi ibn umar yana biye da shi wa anasun haka da kuma anas shi ma yana biye da shi wal bahru da kuma kogin tekun ilimi ibn abbas kenan kal khudri kamar abu sa'id al khudri sa'ad ibn malik ibn sina wa jabirin da jabir ibn abdullah ba ibn samura ba tunda a cikin sahabbai akwai jabir ibn abdullah akwai jabir ibn samura to jabir din da ake nufi ibn abdullah al-ansari ibn abdullah ibn haram wa zawjatin nabi da matar annabi ita ce aisha ita ce aisha radiyallahu anha mm. na'am masu yawa masu yawaitawa daga cikin sahabbai a wajen riwayar hadisai wato hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to na farkon su shine abu huraira rawa ya ruwaito hadisai dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu mm, da a saba'in da hudu to wannan adadin yawanci suna suna iya timadin riwayoyin da ke cikin musnad ɗin baƙi ibn makhlad tunda shi baƙi ibn makhlad ya yi ƙoƙarin haɗa Masani du sahaba kowane sahabi hadisan da ya ruwaito ya yi kasidin istiyaf abinda ya nufin yi kenan to shi shine uh, umdar uh, ibn hazm ibn hazm ya bibiya a cikin ihkamul ahkam ɗinsa na usul ya faɗi adad mali sahabi kuma bina'an akan riwayoyinsa a cikin uh, musnad ɗin baki ibn makhlad al-andalusi ina mashru'in mu ne na baki ibn makhlad ba yawa ko ba samu da su da yawa ba eh ni waran nan na zauna makaran na zauna ne eh ba su da yawa gaskiya ne ba su da shi a cikin dama dai masajin da muka ce a duba da almuhalla da at-tamhid hmm, da kuma wanne da tahdibul asar ko hmm, na at-tabari na'am Imam Shafi'i ya ce, Abu Huraira shi ne wanda ya fi kiyayewa wajen ya fi kiyayewar duk wanda suka yi ruwaito hadisi a zamaninsa. Albayhaƙi ya kawo wannan magana ta Imam Shafi'i da isnadinsa. ya eh, haddacewa kiyayewa. Ai ne, amma nan maksud da kiyayewa ɗin riwaya. shine wanda ya fi ruwaitowa da abin da ya ruwaito ai ya kiyaye shi eh. na'am alhakim ya ruwaito daga zaid ibn sabit ya ce kuntu ana wa abu huraira na kasance ni da abu huraira da wani a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ud'u eh, ku yi addu'a ud'uwa to ai zai zama su biyu ko? Mm. Mm. ud'u mu kaga ai bai mana bai mana bai sa mana fatahar ba bai mana zabdin ba ud'u ya fi dacewa tunda su uku ne zai zama to udurwa ba na'am mu ci gaba mu ci gaba mhm. fada'autu ana wa sahibaya sai muka sai ne addu'a da ni da sahabbai na da ni da abokai na biyu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amin sannan abu huraira ya yi addu'a sai ya ce Allah ina roƙonka irin tamkar irin kwatankwacin abin da abokai na biyu suka suka roƙe ka <laughs> kuma na roƙe ka ilimi da ba a manta shi annab sallallahu alaihi wasallam ya yi ta amini sai muka ce da mu ma ya rasulallah sai ya ce wannan ɗan saurayin na ƙabilar daus ya riga ku hmm. amma wani yana buƙatan tafi al-mustadrak hmm. eh a aikatan ko ya inganta inganta dole sai an ji abin da zahabi ya ce a cikin kulasa da kuma ma abinda albani shi kansa ma yana taƙibi a kan zahabi ɗin sai da nazar kamar yadda ibn hajar ya ce na'am a cikin as ma'ana hadisin yana cikin muttafaqun alai daga abin huraira na ce ya rasulallah ni ina jin hadisi mai yawa daga wajenka ina mantawa Ya ce. to ka shimfiɗa gyauta mayafinka to sai na shimfiɗa shi sai ya kamfata da hannayensa biyu sannan ya ce dummahu dummahu tattare shi wato gawa da ban sake manta da wani abu bayan nan hmm. eh? Eh. to wannan ya kawo dai ya nuna falalar abu huraira da kuma rashin istigrabi a cikin a yawan hadisansa hmm. shi yasa yake cewa babu wanda ya fi ni cikin sahabbai hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam illa abin da yake wajen abdullahi bin amr bin al-as domin shi yana rubutawa ni ba na rubutawa ya ce amma al-muhajirun zuwansu kasuwa yana shagaltar da su amma al-ansar aikinsu a lambunansu da gonakinsu yana shagaltar da su ni kuma na zo na tare da annabi sallallahu alaihi wasallam alamil ibafuni abinda zai cika min ciki wato shine yake a ba an ya an kawo abinci ya ci in ba kawo ba ya zauna da yunwa ya zo ya lizince shi to shi yasa babu mamaki shekara hudun da ya yi da annabi sallallahu alaihi wasallam shekara hudu ya ko kamar yadda abdullahi bin sarji zai ce laqitu rajulan sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam arba sinin kama sahibahu abu huraira to kuma shi yasa kaga masu yaki da sunna suka sanya abu huraira ya to shi ne target din su kamar abu rayya ba suka sanya shi karam ne karam bara eh karam bara kar ya ta ce wanda ga abu rayya ma da ya yi na abu shi ne eh, eh, eh. a cikin abin nan masu inkarin sunna hmm. na'am wai wai abinci wanda irin abinci eh wai ce eh, ya cikin cikin sai sai ta kirkira hadisai abinda zazzaki wata ran yake faɗa kenan mm, a cikin wani majalis sai eh? wato abubuwan da makiya musulunci suka ɗauko su kuma waɗannan su ne waɗannan da da'awar cewa su masu son a baiti ne shi suke yaɗawa saboda ai ba za su tabbatar da bida'arsu ba sai sun rushe sunnar mm. na'am na'am ba ya dai ce dai ya ɗauki burgami biyu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya ya bayyana shi ga mutane sai kuma in ya bayyana shi ga mutane za a san yanke masa wuya amma ai bai ce wai bai magana yawa ba bai magana yawa ba to kuma wannan an ce a hadisul fitan ne hadithul fitan don an ce duk wani wanda yake zai yi jagorantar fitina a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da sunansa da kabilarsa ce da zai fada da za a yanke masa <laughs> eh to shi yasa ai kaga wannan kuma kuma a shi yasa ake cewa din wato waɗansu daga cikin malamai a sinki wato zantawa da waɗansu hadisai mm, kamar imam ahmad ya ce a hadisul fitan hadithul fitan da waɗanda musamman wanda suka ayyana wanda suka yi ya karhanta kan cewa yi riwayar su saboda sadduk zari'a imam malik a hadithul sifat ya yi inkarin arin rinkarance da su da aka gaya masa a arshu limauti sa'ad sai ya ce man yuhaddith bi misl hadhihi al ahadith sai aka ce masa ibnu ajnan sai ce lam yakun min al-fuqaha amma bai inkarin hadithin nuzul ba a yi riwayarsa wala hadith khalaqa adam ala suratihi eh. wannan yana cikin nawadir wa ziyadat cikin kitabul jami' din sa na karshe can karshe na ibn ibnu abi zaid na'am Eh, wanda yake bin sa kuma yanda yake bin Abu Huraira wajen yawaitawa daga riwayar hadisi shine Abdullahi bin Umar Allah ya dade shi da mahaifinsa ya ruwaito hadisai 2630 da Anas ibn Malik radiyallahu anhu ya ruwaito hadisai dubu biyu da ɗari biyu da tamanin da shida walbahar walbahar abdullahi bin abbasin allah yadda da shi da mahaifinsa ya ruwaito hadisai dubu da ɗari shida da casa'in da shida alfan wa wa eh, dubu da ɗari shida da sittin na'am ka abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu amma wannan shi al-ethiopi ce alfin wa sittumiya wa eh. na'am ka abi sa'id al-khudri kamar abi sa'id al-khudri Allah ya da shi rawa alfan wa mi'a wa sab'ina hadisan ya ruwaito hadisai dubu da ɗari ɗaya da saba'in وجابر بن عبد allah ya بن عبد الله الله يدد mahaifinsa ya ruwaito hadisai 1540 وعائشه da Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya dada ita ta ruwaito hadisai goma. Mm. وليس في الصحابة من يزيد حديثه على ألف سوى هؤلاء باب wani daga cikin sahabbai wanda hadisansa suke fin hadisai dubu in banda waɗannan waɗannan guda bakwai wasawu fi qillati ma ruya an siddiq radiyallahu ta'ala an to wata kila tambaya za ta zo wajenka cewa sayyidina ali ya annabi sallallahu alaihi wasallam yace sau nawa zan gani annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa na shiga ni da abubakar da umar na fito ni da abubakar da umar mm, gashi kuma Allah ya kira shi shine sahibinsa ga suhubar da ya samu shi ne kadai yake yin yin hira da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sallar isha cikin sahabbai amma ya aka shi hadisansa ba su kai haka ba suka zama to kaɗan saboda haka sai su ce kaga yan masu neman kawo shi ba sai su ce sun gani tunani akwai magana Eh, ku duba akwai magana eh. ba ka da batir ba mukunna mukunna muje bashir mhm. dalili a cikin karancin abin da aka ruwaito daga abubakar ne siddiq Allah ya da shi tare da girmansa da gabatansa da lizimtarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam taqaddumu fatihi wato gabatuwar rasuwarsa ya rasu da wuri shekara biyu bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kafin mutane su mayar da hankali wajen sauraron hadisi da haddace shi to ma ruya anhu to jumlan abinda aka ruwaito daga gare shi hadisai ɗari ne da arba'in da biyu wallahu a'lam hmm. shi yasa ba kowa ne zaka ji an ce yayi ruwaya daga gare shi ba saboda saboda dadewarsa da rasuwa hmm. domin wanda za su wanda za su ruwaito daga wajensa sai dai sahabbai to su kuma sahabbai in suka ruwaito abinda za su ruwaito daga wajen abubakar in sun ji shi daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ai sai su yi uluri sai su ce sun ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam makon su ce ta hanyar sayyidina abubakar eh to za su yi amma wannan ai ba koyaushe ne suke mursalus sahabi ba <laughs> tun da gashi nan sun yi kamar sayyidina ali me yake cewa wa haddasa ne abubakar wa sadaka abubakar <laughs> na'am والبحر أوفاهم فتاوى وعمر ونجله وزوجة الهادي الأبر ثم ابن مسعود وزيد وعلي وبعدهم عشرون لا تقللي وبعدهم مقل فيها جدا عشرون بعد مئة قد أدى تو سيكما ينزو نوعي نبيو bayan mukfiruna fil riwaya sai kuma al-mukfiruna fil fatwa wanda suka yawaita yin fatawa cikin sahabbai to su ma diya daga cikin anwa nau'i na raba sahabbai sabaka sabaka ya ce walbaharu aufahun fatawa a ibn abbas wato shine ya fi yawai shine ya fi su yawa wajen fatawa wa umar da kuma umar wa najluhu da ɗansa shine abdullahi wa zaujatul hadil abar da matar sallallahu alaihi wasallam alhadi mai shiryarwa al'abar wanda ya fi kowa nagarta sun mabnu mas'udin sannan ibn mas'ud abdullahi wa zaidun da zaid ibn sabit wa ali da kuma ali ibn abi talib wa ba'dahum 20 la tuqallili bayan su kuma bayan waɗannan guda bakwai din to sai sahabbai guda 20 la tuqallili wato a a afon abin da shi ya fassara da tuqallili dinnan la tuqallili kada ka karanta adadin su 20 din nan dan kaji an ce 20 su ne suke su ne bayan waɗannan bakwai din kada ka ga kan cewa kamar kaɗan ne saboda albarkar maganganun nasu hmm. eh ai la ta'uddu qalilan jiddan na wal ba'd wa ba'dahum eh wa ba'dahum bayan su bayan waɗannan 20 din man qalla fiha jiddan wanda wato ya kare wato wanda ya zamanto ya karanta a cikin fatawa din jiddan sosai ishiro na ba da mi'atin qad udda su su ishirin ne bayan dari kamar yadda an riga an kidaya su wato dari da ashirin na walbahar ai abdullahi ibn abbas ayi wato abdullahi ibn abbasin Allah ya da su shine yafi su yawa ai aktsaru sahabati fatawa ai yafi yafi yawan sahabbai wajen fatawa da ake ruwaitowa daga gare shi imamu ahmad ya faɗi wannan magana ibn hazm shi kuma ya ce wanda suka fi su fatawa ba tare da wani kaidi ba gabaki daya سبعة سبعة ما كان ابن حزم تشوفوا أكثر الصحابة فتوى مطلقا سبعة فذكرهم كما ذكرهم الناظم هنا نعم to ta za a yi a kawo shu'uba cikin sahabbai cikin sahabbai a ce aksaruhum shu'uba ko akwai sahabi shu'uba ligimar to mahaifinsa sahabi ne eh na'am huwa umar ibn khattab shine Umar ibn al-Khattab wa najluhu da ɗansa ai ɗansa Abdullahi Allah ya dada su da Aisha Allah ya dada ita matar annabi alhadi al'abar wato shiryayye mai shiryarwa kuma wanda ya fi kowa nagarta sallallahu alaihi wasallam وعبد الله بن مسعود الخذلي نعم sannan kuma Abdullah ibn Mas'ud al-Khudali wa Zaid ibn Thabit da Zaid ibn Thabit da Ali ibn Abi Talib Allah ya bada su baki daya ha'ula'i iya yiwuwa a tattara daga fatoyin kowanne ɗaya daga cikin waɗannan wato mujalladi wanda yake mai girma wato da za ka ji a ce a tattara maka a fatoyin ko kuma a fikihun waɗannan kamar yadda wannan sheikh muhammad al-kattani ya yi mu'jamu fiqhu salaf ya tattara a fikihun sahabban nan ya tattara su abin da aka ruwaito daga gare su musamman wanda suke yawaitawa wajen fatwa su sai na umar radiyallahu anhu da aisha da sauransu kowaɗanne daga cikin waɗannan bakwai ɗin za in aka tattara fatoyinsu za a iya samun mujalladi babba bayan su ai sab'a to ina shi fatawa ina shi to bayan waɗannan guda bakwai a wajen wato yawan yin fatawa 20 sahabiyan sahabi 20 أبو بكر وعثمان أبو بكر ده عثمان وأبو موسى ده أبو موسى الأشعري ومعاذ ده معاذ ابن جبل وسعد بن أبي وقاص ده سعد بن أبي وقاص وأبو هريرة ده أبو هريرة وأنس ده أنس وعبد الله بن عمرو ده عبد الله بن عمرو بن العاص وسلمان الفارسي وجابر ده جابر وأبو سعيد ده أبو سعيد الخدري وطلحة ده طلحة والزبير ده الزبير وعبد الرحمن بن ده عبد الرحمن بن عوف وعمران بن عمران بن الحسين وأبو بكر ده أبو بكرة ابن الحارث وعبادة بن الصامت ده عبادة بن الصامت ومعاوية ده معاوية وابن الزبير ده كما عبد الله بن الزبير وأم سلمة ده أم سلمة رضي الله تعالى عنهم الله يدد سوق باكي ده fa fatwa minhum la tuqallid to fatuwar kowanne daga cikin su kada ka kada ka karanta ta kada ka kada ka dauka kadanci ai la ta'uddu qalilan jiddan kada ka kirga ta a matsayin wato kadance matuka bal kaseer bal da yawa ce yumkin an yujma'a min fatwa kullin minhum juz'un sarir zai iya yiwuwa a tattara daga fatuwar kowane ɗaya daga cikin su juz'i dan kankani ba mujalladun ba kan ba kaman wancan sai ce juz'un saghir wa ba'dahum bayan 20 ai bayan waɗannan guda 20 ɗin akwai wanda ya karanta a ta ai a cikin fatawoyi sosai su ne bayan 100 لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة الواحدة والمسألتان والثلاث ba a ruwaito daga ɗaya daga cikinsu sai dai matsala a wato sai dai matsala ɗaya ko matsala biyu ko matsala uku wanda kuma an riga ma an kidaya su kamar ubayi ibn ka'ab da abu darda da abu talha da miqdad ibn al-aswad ya sannan ya ya jero sauran Allah ya da su ga gabaki ɗayansu to sai mu tsaya nan na'am na'am eh a wajen yawan fatawa ba a wajen yawan fatawa to kuma saboda shi ai kaga Abdullahi ibn Abbas ai ya dade bayan sayyidina Abubakar kuma dadewarsa shine zai sa ya zamanto cewa an yi ta kawo masa masail saboda mutane da musulunci ya yadu mutane da dama sun shigo cikin addini So, haka za su yi tambayoyi fiye da da don haka dole fatawarsa ba mamaki in sa suka yi yawa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد an tana إلا أنت na tubu إليك